أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير النبيين وأشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana mu da zunubanmu da mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala kyautata ƙarshen mu idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadir alai to bayan haka kamar yadda aka saba kullun dai akwai masu addu'o'i daban-daban daban da suke roƙo a sanya su addu'a akwai wata da ta kawo a zannuwa sababbi da kuma waɗansu kaya ta ce a bawa marayu a sanya ta addu'a shi ma wanda aka aiko ɗin ya kawai yace shi ma a sa shi to Allah biya ma kowa bukatarsa da wanda ban ambaci nashi rubutun ba duk dai addu'a ake nema to Allah biya ma kowa bukatunsa na alkhairi akwai ni ba'an Allah da ya kawo ƙur'anai guda takwas ɗansa ya kawo guda uku sannan mai ƙur'anan ya haɗa da dubu goma envelope Yace ce dubu goman asa a asusun masallaci kuma ya isa hannu wanda yake kula da asusun akan Allah ubangi ya biya masa bukata ya ce don girman Allah ‘yan uwa su masa addu'a bisa irin hali na azumi da ibada da ake cuɗanye da shi a yanzu Allah maɗaukakin sarki ya masa muwafaka ya biya masa bukatunsa da shi da ɗansa Allah samu dace. to sai tambayoyinmu ga su kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullahi malam Allah ya tsara maka sani amin tambaya ta ita ce malam idan mutum yana so ya yi applying jami'atul madina to ya zai yi ko kuma wani process zai bi ya je website ya je computer ya buga the islamic university of madina zai buɗa ya ga sharuɗan ɗaukan ɗalibai da ka'idoji da koma da komai da yadda zai cika fom Allah wani ya sa ka dace wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ya ce da farko ina mai roƙon Allah ya ƙara tsawaita mana rayuwar malam da kuma ƙoshin lafiya amin da 'yan uwa duka insha Allah malam don Allah ina baran addu'a ne daga wajenka da kuma ‘yan uwa musulmi <clears throat> ina da yarinya da nake so na aura kusan shekara uku da wani abu kenan ina mata duk abin da ya dace amma da na yi mata maganan ina so a ga iyayenta a yi maganan aure sai ta fara min hanya-hanya don haka nake so a yi mini addu'a bayan sallah idan na ce zai tura gidansu ta amince mini na tura wannan addu'an da kake so na raguna ne da kaji da shanu tunda addu'a ta sai ya lankwasa ta ta soka gaskiya dalilin da yasa na dau wannan tambaya akwai wani abu da na tsinkaya a ciki kun ga yake shekara uku bai kamata mutum ta neman yarinya shekara uku ba su ma iyayen in dai iyaye ne sosai da suke son auren ƴaƴansu me na akai shekara uku ana tare fi sabilillah mutum kada ya nemi auren nan sai ya tabbata ya shirya masa a yanda in an ce gobe ko wata mai kama za ka fito amma ya kamata iyaye su rika duba ni kan wance waye mai zuwa ne yau wata ɗaya wata biyu waye ne ya kamata iyaye su rika sa ido a irin wannan ta ya za a yi har shekara uku ana tare iyaye suna kallo yarinya tana kallo da kai ma ta ya za a yi wai sai yanzu bayan shekara uku ya kake so ka ka tura wajen iyayen kawai na yi cikin ɗin shi don a gyara waɗannan abubuwa ya kamata iyaye ni kan ce zo nan waye mai zuwa wajen ki yau sati biyu kenan a'a wani ne kina san shi kin tabbata eh to ki ba mu lokaci ya daina zuwa sai mun yi bincike in an bincika aka ga wanda bai dace ba a taka mai doki idan kuma wanda ya dace ne a fito kawai a aje lokaci ba a sun tsawaitawa ne wani sa'i irin shakuwa idan aka yi kiyar na shekara uku nan ne iyaye suka sani sannan suka bincika suka ce ba zai yi ba bai dace ba bai da hali raba su zai wahala saboda an saba shekara har uku ana tare raba su zai wahala shi yasa iyaye suke samu matsala da iyayensu eh, da ƴaƴansu su suke bari ƴaƴa su saba da mutum a waje har na tsawon shekaru sannan a damin da su ce sun fasa sun duba bai dace ba to ya ga raba su inda sabon ba wanda ta tsani, ta shaku da shi tsawon shekarun nan sai shi ko ka raba sai ta zaga wajen shi irin su ne yake kawa a gudu irin su ne yake ce a je alkali a daura mana to tsawaitawan bai da alheri kiyaye su rika tunanin irin wannan kai ma shekara uku tana dojin kana bi shekara uku ina fata an gane wance eh ni kawai na yi zuwan wata ɗaya in mai yiwa ne kawai in ga iyayenki in ba zai yi ba in sani kawai don me za ka bi ta shekara uku ina fata an gane to abinda zan maka nan in kana istikhara wataƙila sakamakon istikhara ne zilliyan na faɗa kwanaki ko yawa shi kenan sai ka je wani gu suna da yawa Allah ubangi ya sa a dace assalamu alaikum alan da fatan Allah eh, Na'am Allah ya kara malam ilimi mai tarin yawa kai na gode mai kuma albarka shine nan ake yin ta Allah ubangiji ya sa mu dace a shekaran jiya malam kai bayani akan wato ma'a eh, muhimmancin da eh, wannan bai malam menene hukuncin masu ɗaukan hoto wato a wasu ibada kamar sallan tahajjud ko maka su sa hoton a facebook Ne matsala wataƙila an sa a facebook an yaɗa wa duniya sun ga yadda ake sallah yadda ake ibada wanda ba su taɓa gani ba eh ko ba haka ba wani haka yake saki hannu rigigim ya ga duk larawa haka ake daga ɗakin Allah daga masallacin manzon Allah akwai wani sako na duniya ma da ba su taɓa ganin sallan yadda take ba to duka su gani ina jin babu wani abu a wannan in ba yayya da irin sallah da ibada din ba da sabanin sa assalamu alaikum Allah shi kara malam lafiya amin muna roƙon malam ya ja hankulan mutane da suke yawan hiran duniya a cikin masallaci wasu wasu ma ko ana kiran sallah za ka ga suna ta hira bai dace ba ya saba sunan annabi sarsare ce duk inda ake kiran sallah ku rika kwaikwayon mai sallah sai an zo hayya ala salati hayya ala salati hayya ala fala hayya ala fala ku ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa adama sannan idan ya gama kace Allahumma rabba hadhihi da'wati tama har zuwa karshe manzo Allah ce wanda ya roƙa mun alwasilata inna to ni kuma na lamunce masa aljanna insha Allah kun kima manzo Allah to idan shaydan ya ga zaka samu wannan alkhairin sai ya kawo maka hira bai dace ba kuma ana yawan yi ya matsayin auren matar da ta ce ma mijinta wannan cikin wato wannan cikin da nake ɗauke da shi ba naka bane to shi sai ayi li'ani sai ayi li'ani kuma sai ka samu ita ta fi gaskiya domin ita ta san cikin waye mata sun fi kowa sanin abin da ke cikin su na waye ne shi yasa Allah madaukakin sarki ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islahan wa lahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja saboda haka sai ya zauna da kyau da ita a tantance a yi magana cikin waye ne a sani wannan shi ne Allah ya rufa mana asiri mutum ne yana tafiya a motar shi sai wani mai babur ya taho a guje ya jaki motarsa daga baya sai ya kasance mai babur din ya faɗi ya mutu zai yi kafara a'a shari'a ta ce duk abin da ya zo maka ta gaba ne ta gaba to nan ne za ka yi kafara ta duk yadda ya bullo maka kawai in dai ta gaba ne nan ne za ka yi kafara in ta baya ne kawai kana tafiyan ka shi ya zo yadda ke ka to ba wata kafara a nan sai dai ka masa addu'a Allah ji kanshi ya gafarta masa ya sa ya huta to akwai wani abun farin ciki ɗazu da wani ɗan uwa ya kawo takarda game da kiran nan da muka yi na gyara na zaburar da ‘yan uwa wajen al'amuru bil ma'arufi gyara anguwanni da tsayawa da jajirce a yi banga a haɗa ƙarfi na hana ɓarna to alhamdulillahi waɗansu ‘yan uwa sun miƙe tsaye sun zage dantse sun haɗa kansu kuma sun tsara har sun fito da logon ƙungiyarsu da manufofinsu kuma manyan da dukkan wani mai faɗa a ji angon ya ji daɗi kuma ya amince kuma ya ce to abun kuma ya ce abun ya ya samu karɓuwa da maraba ƙwarai da gaske to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu kuma ya ce mun in Allah ya sai sun fi angon shanu da na faɗa to angon shanu kuna ji ta wannan fi zalika kenan falyata na fasil mutanafisun a irin wannan ne Allah ya ce masu gasa su rika gasa masu rige-rige su rika rige-rige to alhamdulillah kira ya fara karkuwa da amsuwa kenan Allah sanya musu a matsayin sadaka jariya to za mu koma cikin alkur'ani mai girma a inda za mu tashi a aya ta 21 a na 22 بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم na'am kafin fassara na manta akwai makwabcinmu kuma yana nan masallaci kullum yana zuwa to an masa rasuwa kanin shi ne ko yayan shi ko dan uwan shi shine Alhaji Rufa'i Bala Siraju wanda kanin shi ya rasu ko yayan shi ne Allah ji kanshi ya gafarta masa sa ya huta to ga ayoyin dai kaman haka Allah madaukakin sarki yana cewa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila a karatunmu na jiya can mun yi bayanin cewa yana daga cikin ɗabi'un larabawa idan uba ya mutu babban ɗa mai yake yi sai ya zo ya gaji ɗaya matar shi ko cikin matansa banda wanda ta haife shi a jiya mun ce menene haramun ne Allah ya haramta ya hana to kar wani ya ɗauki tunani cewa gadon ne aka hana ka gaji matan mahaifinka ne aka hana in ya mutu ya tuna cewa to ashe in aurenta ne ba damuwa ina fata an gane ko to sai Allah ya cire wannan tunanin kar wani ya tafi da wannan shubuhar ya ce kai gadonta ne aka hana don babanka ya saki mace zaka aure ta gado ne ka gaje ta in ya mutu ne aka hana to shi ma sai Allah ya ce har da auren kar wani ya tafi da tunani ya raba hukunce-hukuncen ya ce wancan ne aka hana banda wannan wani zai iya tafiya da wannan shubuhar da wannan mummunan fahimta sai Allah madaukakin kamar yanda yace la ya hillu lakum an tarifu a karhan a can? sai nan ma yace wala tanki tankihu ma nakaha aba'ukum Allah ce kada ku auri mata yanda iyayenku suka aura suka sake ku ƴaƴa maza kenan babanka ya auri mace yana zaune da ita aure ya mutu ko mahaifin naka ya mutu sai ta kaba ta fita sai kai ɗan ka zagaya ka ce kana neman ta da aure ina fata an gane wala tanki huma na kaha ba minan nisa'i kada ku yadda ku auri mata yanda iyayenku maza da suka haife ku iyaye a nan wanda ya haife ka ka fito daga tsakonsa shi aka hana amma matan kanin babanka in ya sake za ka aure ta kawai ba ka fito daga tsatson shi ba kawunka in ya sake mata za ka aure ta ke zonan in kawo ba ki ji daɗin zama da kawo ba ƙullo nan kawai ina fata an gane ko Allah ce illa ma qad salafa sai abinda ya gudana ya wakana a can kafin zuwa musulunci amma daga yau musulunci da ya zo nan ya ja layi da ya faru in past Allah ya yafe shi baya kallon shi ba za a warware shi ba don ba inda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya musulunta ya zo ya raba irin wannan auren auren da ya tarar ɗaya auri matan mahaifinsa da ya sake ta domin a jahiliya kafin zuwan musulunci wannan ya halatta a wajen su ba matsala ba ce amma musulunci da ya zo ya ja layi ne abinda ya wuce ya wuce daga yanzu kuma kar a sake yi domin Allah ce innahu kana fahishatan auren matan da mahaifinka ya aura Allah ce babban mummunan abu ne alfasha ce mummunan abu ne abun kyama ne shine fahishatan wa maqatan sannan kuma wato babban laifi ne kuma wasa a sabila iri wannan tafarki ya munana a nan continuity ne aka hana na yin hakan amma abin da ya faru in past abin ya faru a baya an yafe ci gaba da yin hakan yanzu musulunci ya hana domin la kantihu tankihu fi'ilu mudari'un ne fi'lu muzari'un ma'an nahyi la nahiya tufidul al-istimrariyya bi ma'ana hanin na ci gaba ne har abada kawai ba ranar da za a ci an halalta to a nan, kada ku auri abinda iyayenku suka aura na mata suka sake shin da zaran baban mutum ya ɗaura auren mace kafin ta tare ya sake ya sake ta nan ne ta haramtan ko kuma sai ta tare uba ya sadu da ita ne domin kalimatun nikah akwai inda kalmar nikah take zuwa aure an nikahu bi ma'ana alwata'u saduwa dukhulu shay'in fi shay'in idan ka je wajen ta'arifin nikahi lughatan shigan wani abu cikin wani abu ana cewa tanakahatil ashjaru ai idza dakhala ba'daha fi ba'd wato bishiyoyi sun yi nikahi bi ma'ana eh, wani reshen wannan bishiyan ya shiga reshen wancan bishiyan reshe sun shiga juna kamar iri waɗannan bishiyoyin na waje za ku ga rassan waɗansu sun shige waɗansu to a a literal meaning na annika shine wani abu ya shiga wani abu to sannan nika daura auren ma without consummation ba tare da saduwan ma ba shi ma ana kiran shi nika. domin Allah ce fa'in tallaka ha falata illu lahu min ba'adu hatta tankiha zaujan gaira idan mutum ya sake mace sake ɗaya yana da ikon ya dawo da ita sake biyu yana da ikon ya dawo da ita a talaku marratani kenan sannan bayan sake ɗaya da na biyu din nan fa'in tallaka ha idan ya sake sake ta na uku falata illu lahu ba ta zamanto halal a gare shi hatta hazaujen zaujan gairahu sai ta auri wani miji Daura auren ana kiran shi nika saduwan bayan an daura auren shi ma ana kiran shi nika to wanne ne in uba yayi auren ya halatta ɗaya haramun haramun ne ɗaya auri matan shine aka ce da zaran uba ya daura wa matan shi aure aka daura auren a yanzu a masallaci aka yi fatiha kafin awa ɗaya ce ya fasa ya sake ta da zaran ɗaura auren kai ta haramta ga har abada ko ba ta tare ya sadu da ita ba ina fata an gane ko wannan shine ka'ida na farko sannan Allah ce a ba hukum iyayenku maza kaga misali kakanka ai uba ne a wajenka babbanka kanin babanka kannan babanka mazaje ko yayyin babanka mazaje duk ana kiransu uba babawa ne babawa ne kamar yadda annabi yusuf ya ce wattaba'atu millata aba'i ibrahima wa waye wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba ko yace duk aba'i ne to amma daga cikin waɗannan aba'u din wa ake nufi wanda ya haife ka ka fito daga tsatsonsa shine aka haramta maka ka auri matan shi sawabun sake ta yayi mahaifinka ko mutuwa yayi sai ta gaba ta gama kai dan nan dai haramun ne ka aure ta matukan har an daura musu aure illa ma ta salafa sai dai abun da ya wuce can aka yi shi a jahiliya kafin zuwan musulunci wannan su ci gaba da zaman su kawai ina fata an gane yanzu misali idan wani wani ya musulunta da matan shi muka ba su kalmar la'ilaha illallahu za mu tambaye su da Allah da me sadakin da ka bata yace alade sai mu ce a warware auren a je a samu alade haram ne ko yace mana sadakin da ya bata giya ne sai mu ce auren tun da ka musulunta yau a warware auren sai ka ta sadakin da ba giya ba wannan makar salafa ne Kullin lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum lahun qad salafa idan har sun tuba an gafarta musu duk abinda sai dai a ci gaba da zama da auren kawai a haka to haka nan ma ya musulunta sai aka tarar ai matan da yake tare da ita matan baban shi ne tun a jahiliya sai mu ce an warware aure ga yaya tsakani wannan abun da ya faru a can ne tunda ya shigo yau to ba za a sake shi a musulunci ba Allah ce innahu kana fahishatan wannan abun alfasha ne wato mummunan abu ne ta ya za ka yi ka zauna da mahaifinka ya sake mace ka auro ta jiya ka tare da ita da sassafe ka zo na kwana lafiya da ban kwana ba ai ba za ka ganni ba to akwai matsala ina fata an gane wallahi babana iyali na ne za ta haihu a taimaka mun da na asibiti banda ko sisi iyali na ne ba ta da lafiya ne ba za ku shirya ba ne ya sa aka haramta ba za ku iya rayuwa ku kalli juna ba ne da mahaifinka wa maktan sannan babban zunubi ne wa sa'a sabila mummunan tafarki ne irin wannan to da gadon matan uba bayan ya mutu ko aurenta yana da rai ko aurenta bayan ya mutu duka haramun ne ga ƴaƴa sannan Allah ya zubo mana waɗansu mata kuma wanda ya haramta a aure su waɗansu ta hanyar dangantaka ta jini ne da ke tsakaninku shi yasa aka haramta su waɗansu kuma saboda surkuntaka surkuntaka ta haɗa ku sai aka hana ka aurensu waɗansu kuma saboda shayarwa ta haɗa ku sa aka haramta na farko ga sunan wanda al-muharramatu bin nasa wanda aka haramta a aure su ta hanyar dangantaka ta jini Allah ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren iyayenku matan da suka haife ku a iyayenku mata da suka haife ku mutum ɗa ne sannan a ce ya yi ya auri mahaifiyarsa Allah ce na haramta wannan wa tukum da ƴaƴanku matan da kuka haife su suka fito daga tsatsonku mutum ya haifi ya ce kuma ya aure ta Allah ce na haramta muku wannan wa tukum da yayyanku mata ko kannanku mata wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya kawai ko wanda kuke uwa ɗaya ce ta haɗa akwai mahaifiyarka da ta yi aure a wani gida ta je ta haifi ‘ya'yan mata a wajen mijin ya sake ta ko ya mutu ta fito ta zo nan gidan kai inda aka haife ka namiji. waɗancan ƙannanka ne amma ta ina ta ɓangaren uwa to su ma haramun ne ne wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya a shiƙa da wanda uba ɗaya ya haɗa ku akwai ‘ya'yan mata na kishiyoyi na kishiyar babarka su ma ƙannanka ne ko yayunka ne in mata ne haka wanda ta haifa a wani bu duka haramun ne ka aure su wa tukun. kannan mahaifinka mata shi ne gwaggwanni kannan mahaifinka mata da yayyen mahaifinka mata dukkansu haramun ne ka a aure su wa khalatukum da innoninku inna kenan bi ma'ana kannan mahaifiyarka mata da yayyen mahaifiyarka mata dukkansu uwaye ne a wajenka haramun ne ka aure su wa banatul akhi ƴaƴan kaninka namiji kaninka namiji yayi aure ya haifi ya'ya mata ko yayanka ne yayi aure ya haifi ya'ya mata kai haramun ne ka auri yayan kaninka mata ko yayan wanka mata domin kai uba ne a wajensu kai babban su ne wa banatul ukhti haka nan haramun ne ka auri ƴaƴan ƙanwarka mata ko ƴaƴan yarka mata ƙanwarka ce aka aurar da ita ta haifi ƴaƴa mata a can sai ka zagaya kana zuwa taɗi aka ce sanda zuwa kawo ina al'amari ya tashi haramun ne ka aure su domin kai kawun su ne dai na jini kuwa to haka nan ma inda ƴaƴan yarka ce mata haramun ne shine wa banatul ukhti sannan wa ummahatukum allati arba'nakum da iyayenku mata wanda suka shayar da ku nono kawai ita ba ita ta haife ka ba amma an miƙa kan reno ta shayar da kai nononta ko kuma tun kana jariri kamar yadda yake faruwa wajen haihuwanka ne mahaifiyarka ta rasu kai kuma ka ka fito da rai sai wata mata ta ce a ban shi zan rene shi ta shayar da kai nono har ka girma kuma kai wani yuton ka ce kana son ta da aure uwa ce kuma duk ƴaƴanta da ta haifa mata su ma haramun ne domin kai yayansu ne kun sha nono ɗaya tare ina fa amma kaninka wanda bata shayar ba shi zai zo ya auri ƴaƴanta zai aure ta ita tunda ba ita bane ta haife ka ta haife shi shi kanin naka shayarwa ne kawai ina fata an gane wannan da kyau sannan matan da ta shayar da kai ɗin mu ɗauka tana ƙarƙashin mijinta ne mijintan yana da waɗansu mata guda biyu ita wanda ta shayar da kai nonon ita ce ta uku a wajen mai mijinta to ba wai ƴaƴan da ta haifa kawai ita wanda ta shayar da kai bane ƴaƴan matanta ne suka haramta ita ma ƴaƴan kishiyoyinta matan sun zamanto haramun a gare domin ana ana kiran shi labanul fahal haramcin ya biyo ai uba ya hada su uban ƴaƴan da wanda ta shayar da kai da ƴaƴan waɗancan matan da ba su shayar da kai dukkan su a ƙarƙashin uba yake so effect ɗin haramcin nonon ya hada har da waɗancan ɗakuna ina fata an gane ita wannan haramcin saboda ita ta shayar da kai ita kuma wancan haramcin saboda labanul fahal nonon ya biyo ta uba ya gangara kan waɗancan ne duk sun zama to haramu amma wani wanka ko kaninka wanda bata shayar da su ba za su iya shiga gidansu zaɓi wanda suke so su aura ina fata an gane wannan shi ne. kai kuma in ka zo sai ce maka sannu yaya ya ka wuce can ganin ya iya ta ce eh, sannu eh, dalin mijinta kai kuma yaya ne kawai a tafi haka Allah ya tsara shine wa akhawatukum ay wa ummahatukum ko yawa allati arba'nakum haka na ma wa akhawatukum min ar da kannan yan uwanku mata wanda wannan matan ta shayar da su let azum mu dauka sana'ar ka shayar da 'ya'ya ne an kawo ka kana jariri ta shayar da kai aka kawo wata can daga wani gida ta shayar da ita ta yaye ta mai da ita aka kawo wata can ta shayar da ita ta yaye duk ɗan matan da ta shayar da su innan haramun ne a gare ka domin kun sha nonon uwa ɗaya ne saboda haka ba za ka auri wanda take anguwar rini ba ba za ka auri wanda take anguwar sarki ba ba za ka auri wanda take angwan shanu ba ba za ka zo ka bala ka auro hadiza ba duk ita wancan matan ta shayar da ku ko da akwai tazara wajen shayarwa ina fata an gane ko shi yasa a zamanin manzon Allah sallallahu sai an zo ɗaura aure wani ya yi aure ya kashe wa amaryarsa kuɗi an yi aure an shafa an tashi sai ka ga wata mace ta zo from nowhere daga wani gu ta ce kai wannan fada ka aura aka ɗaura muka aure na shayar da ku ba ya haka ina kika haba ina kika ina na taba ganin ki na shayar da ku kuna jami'i. aka yi haka a gaban manzon Allah zamanin manzon Allah sai shi mijin ya ga kawai ai wannan ta fasa masa so ta ɓata mai lamari aka je wajen manzon Allah ya kai ƙara ya rasulullah ga kina aure amarya ta ina son ta nayi kaza kaza wannan ta zo tace ta shayar da ni manzon Allah ya ce to ya kace so a yi bayan ta faɗa rabu da ita kawai rabu da ita kawai ina fata an gane ko sai wa ummahatu nisa'ikum haka nan haramun ku auri iyayen matanku uwar matan da take aure ko da matanka kun rabu ko ta rasu ba za ka ce to a haɗa ni da baba ina son baba ba za ka aure ta ba ina fata an gane wa umma ummahatu nisa'ikum mutum bai auren mace ya kwanta da ita ya sadu da ita sannan ta fita ya ce zai zo kuma ya kwanta da uwarta ita ma ya sadu da ita Allah ya haramta wannan waraba ibukum arrabibatu ita ce agona. ka auri mata sai ta zo da ƙyarta da ta fita daga wancan gidan ta zo da ƙyarta ɗan shekara goma suna ƙarƙashin ku karɓe su karɓe su tana rayuwa tare da mahaifiyarta can da ta girma to sai ka ce itan ma kana son ta itan ma kana son ta banda agola allati fi hujurikum wanda suka tace a gabanku wanda suka rayu a gabanku a ƙarƙashin ka ta rayu ta tashi kuma ka ce kana son ta da aure min nisa'ikum kuma agolan nan wanda asali ta fito daga tsatsun matanka da kake aure ne amma da yar wata nata ne can daban to kana iya aurenta da sharaɗi in wannan ɗin ba ta gidan da sharaɗin in wannan ba ta gida ba a auren agola tana tare da uwar kana auren uwa kuma kana tare da yarta kuma agolanka ba a haɗa ko da uwar ta fita ba za ka auri agolan ba saboda menene ai ka zauna da uwarta ka kwanta da uwarta ta ya za a kuma ka ɗauko yar ita ma ka ce za ka rika kwanciya da ita amma mu duba ita agolar da shara'i allati da bihinna idan har kuka sadu da matar da ka aura to agolan ta zaman to haramun in kuma ana ɗaura auren ne an ɗaura aure kenan za ka tafi shi kenan ana sannu sannu sannu sannu irin ana zuwa ana gaishe ka ana gaishe ka ita matan za ta tare jibi da ka aura ana zuwa sannu sannu aka kawo maka abinci kai da abokananka kuke kuna zaune ka ce ka ki yarinya kyakkyawa a nan ciki wanda suka kawo abinci ni wannan wace ce wannan ka ce ai yar matan da ka aura ne saboda Allah Allah kuwa <laughs> kan haba ina ai zan canza wannan ta fi kyau ina ta daya banganta ba na auro uwar to kun ga uwar auren kawai aka daura bata kare babu saduwa babu saduwa sabanin na uba uba da zarar ya daura aure ma mata ta haramta a gare ka sawa'un ta tare ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba ta to haramu. amma idan mace ne ka aura kafin ta tare a samu saduwa a tsakani sai ka ga yarta ta fi burge ka sai ka ce ni gaskiya na haƙura na sake wancan ni zan auri ya to ya haram ya halatta ya me halatta bi ma'ana halal halal ne ba haram bane amma idan har aka kuskura ita uwar ta tare har aka samu saduwa ya shiga tsakani to nan ne wancan ta haramta kuma before consummation kafin a sadu ne ina fata an gane ko wannan shine domin ga sharadin waraba'ibu ko waraba'ibukum lati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna na matan da already kun sadu da su to ƴaƴan su da agolansu su duk sun haramta amma fa in lam takunu dakhaltum bihinna idan matan da kuka aura din ba ku sadu da su ba to fala junaha alaikum babu laifi ku ce kun soke auren uwan eh, yar za ka aura babu laifi in ji Allah ina fata an gane wannan da kyau fala junaha alaikum babu laifi akan haka nan ciki waɗanda Allah ya haramta wa halailu abna'ikum matayen ƴaƴan da ta haifa matan ɗanka namiji ɗanka namiji ne ya auri mace ya sake ta sai kai uban ka zagayo kace kana son ta haramun can an hana ɗaya aure matan da uba ya sake nan ma an hana uba ya auri matan da danci ya sake amma wani ƴaƴan Allah ce abna'ikum alladhina min asnadikum wanda suka fito daga tsatsinku ku. amma da ɗan ka ne kai uba ɗan ka ya sake mace za ka yi aurenta domin wancan yaron ba daga ka ya fito ba daga tsatson ƙaninka ne a shar'ance ba haram ba ne sai dai a al'adance irin namu mu ce bai dace ba muna kyamatan shi amma a shar'ance in ya faru ba a saba wa Allah ba sai dai kai tashan magana ai ta surutu sai ka musu irin ta ne mahaifiyar annabi isa fa in ma tarayinna na minal bashari ahadan na zartulin rahmani sauman falon falan ukallima al-yawma insiya shiga dace ka kule kawai ka ce da halin magana da kowa ina fata an gane ko waɗannan kun ga waɗancan an halatta haramta su ne saboda dangantaka uwa uwar mutum yar mutum kanwar mutum yar mutum e, ya gwargwadin menene e, innan mutum e, sannan kuma da a'a kanwa baba goggon mutum ko innan mutum ko ƴaƴan kaninka ko ƴaƴan kanwanka waɗannan an haramta su ne ta ta hanyar dangantaka ta jini amma wanda ta shayar da kai ta hanyar shayarwa ne ko wa akwatukum minar raba'a shayarwa ne wa ummahatu nisa'ikum iyayen matan ku wannan saboda ku ne saboda surkuntaka da take tsakani ina fata an gane dama haramcin ta haka ne wanda dangantaka ta jini ta hada da kuma shayarwa sai kuma surkuntaka Allah ce wa an tajma'u bainal ukhtaini ku hada tsakanin ya da kanwa at the same time ina fata an gane ko amma ya halatta idan ka auri yarinya ta fita ko ta rasu ka auro yarka ko yar kake aure ta rasu ko kuka rabu ka auro kanwanta wannan ya halatta kamar yadda sayyidina Usman ya yi da ƴaƴan manzon Allah sallallahu wacce sai ya fara aure Ruqayya da ta rasu fa annabi ya bashi ummu kulsum ina fata an gane wannan babu laifi amma ka hada su a lokaci daya ga dakin ya can ga dakin kanwa can a lokaci ɗaya Allah ce kar haɗa su haramun a illa ma qad salafa sai abun da ya wuce can a jahiliya kafin zuwan musulunci bayan an shiga musuluncin an musulunta an shigo sai aka tarar ai waɗannan matan shi biyu ɗin nan gaba ɗayansu ya da ƙanwace har an zuba yaya an hayayyafa wannan ya wuce ina fata an gane ko duk abin da aka faɗa a nan in dai da an yi shi a jahiliya auren an yi shi kafin zuwa musulunci musulunci bai warware shi wancan abin da ya wuce ya wuce musulunci ya ja layi waɗannan wanda Allah ya haramta kenan akwai waɗanda annabi ya shigo da su shi kuma ba sa ƙur'ani shine la tunkahul mar'atu ala ammatiha fa in fa'altum qata'tum arhamakum ba a auren mace kuma a auro innanta ka auri mace sai ka auro kanwar babanta kuma ka auri mace sai ka auro kanwar mahaifiyarta kuma ba a yi annabi ya ce wannan hanin daga wajen annabi ne kuma mawaman yuti'ir rasula a ata Allah ina fata an gane ko manzo Allah sai ya nuna ya ce idan kuka auri mace kuka auro innanta ko goggonta qata'atum arhamakum kun yanke kun yanke zumunci tsakani da matarka in kuna zaune ta ce da Allah ina son in je in gaida goggona an yi sallah a haɗa ɗan shinkafa da ɗan zani da sabulu da mai zan je gidan gongo in gaishe ta ummata kwana biyu in dawo to ka kawo gongon gida ɗaya suke da wannan ta je ka gaida wa ana rigima akan magi ana rigima akan raba kwana ko zan je in gaida innata a yi abun alheri to ki gaishe ta ga innar a gida falo ɗaya ɗaki kowa da nashi ta je ina ita inna can ta ce zan je unga ƴata ko ita kuma ya ta ce zan je unga innata dukkan haɗa su wa zai ziyarci wani gashi nan ana faya ko faya a gida ba a yi inji manzon Allah ina fatan an gane ko yawa sai dai sai dai abinda ya wuce abinda ya wuce kam Allah ce inna Allah kana gafurar rahima wancan na yace shi amma a sake shi a musulunci babu inji Allah subhanahu wataala sannan bayan Allah mai gafaran ne yace rahiman mai rahama ne na musu rahama na yafe musu ina zo kun ga waɗannan ayoyin za mu dawo kansu mu feɗe su mu feɗe su mu akwai abubuwa da yawa a karkashin su ina jin kwanakin azumin da suka rage mana ba za su ma isa mu gama bayani akan wannan ba kuma za mu yi shi gurgudo in summary because ba saukan ba ne a fahimci wannan hukuncin shi dalla-dalla shine ma'anan an yi karatu ba a yi roshin a sauka ba idan aya goma za su ɗauke tun farkon ramadana har ƙarshen ramadana ba a gama kakkaɓe abin da ke cikinsu na hukunce-hukunce ba to ba za mu yi gaba ba ina fata an gane so yanzu za mu ɗauko su mu ji hikiman da ta sa Allah ya haramta auren irin waɗannan uh, afwan ina jin na bar littafin na ɗauko wani daban ku yi haƙuri da wannan da izinin Allah subhanahu ta'ala wajen shayarwa akwai hukunce ku so nawa ɗa zai sha nono kafin uwar ta haramta a gare shi ina fata an gane so nawa zai sha nono sannan mutum in ya sha nono bayan ya girma ya balaga kamar masu tambaya maka la wallahi na sha nono mata na eh, na haɗiye yanzu ya auren mu duk irin waɗannan suna karkashin irin wannan ne ina fata an gane ko to gobe za mu yi diagnosing nasu a laboratory na alkur'ani da hadisin manzon Allah sannan a kawo kuma curing daga baya a kawo maganin da zai curing insu da izinin Allah mu koma wajen murji'awa alkawarin da na yi na kungiyoyin nan da ake bukata mu yi hattara da su a cikin 'yan mintunan da suka rage mana da izinin Allah subhanahu wa ta'ala cikin manya-manyan kungiyoyin nan guda shida na faɗi na faɗi hudu na biyar din akwai arrafi ba rafida su ne rafibawa dalilin da ake kiransu rafibawa su sun fi yadda da khalifancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu a matsayin shine khalifa kai tsaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun sun sun yadda da khalifancin sayidina umar a matsayin shi shine khalifan manzon Allah na biyu bayan abubakar sun yi rafdin shi sun ki sun yi rejecting sai yi khalifancin sayidina usman radiyallahu anhu a matsayin shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi na uku sun yi rejecting wannan rejecting inda suka shine aka aka kiransu arrafiba sun yi rafdin wannan su a wajensu khalifa kai tsaye kai tsaye bayan mutuwan annabi sallallahu shine sayyidina ali sayyidina abubakar aka ce kwata-kwata ba shi bane kwata-kwata ba mu san umar ba kwata-kwata kwata ba mu san usman ba wanda muka sani kai tsaye khalifan manzon allah shine sayyidina ali kawai bayan sayyidina ali sai an shi alhassan bayan alhassan sai husaini bayan husaini sai ali sai muhammad ga sunan sai sai musa sai ja'far ga sunan har karshe har aka zo wajen almahadi to waɗannan su ne ake kira rafidawa bi ma'ana wanda suka kiyarda da cewa abubakar ne na farko bayan mutuwar manzo Allah a kalifofinsa umar ne na biyu sayidina usman ne na uku sun dunkula waɗannan suka yi jifa da su ba su yadda da su ba kuma ma kafirai ne ma wannan su ne rafidawa su ma suna da mabiyansu ƙungiyoyi kanana-kanana har goma sha biyu a su. na farkon su akwai al'alawiyya al'alawiyya daga sayidina ali aka samu alawiyya su kuma kalu suka ce innar risalata kanat ila aliyin wa inna jibrila akhfa'a asalin manzancin da aka aiko jibrilu wahayin da aka aiko jibrilu asali an turo shi ne ya kawo sayyidina ali amma sai jibrilu ya yi kuskure ya miƙa manzon Allah suna ‘yan akidan al suna cewa saboda tsananin kamanceceniya da take tsakanin Sayyidina ali da annabi da jibrilun ya zo sai ya rikice ya kasa gane wane ne aliyu ne saboda kamannin kai sai ya mika annabi Muhammadu. su ne masu akidan gurabiya wato yanda hankaka baka iya bambance wannan hankakan da ita ce a nan, ko ita ce a nan, in a hankaka sun haɗu kana gane su da ya ce haka kawai yanda hankaka ce kama da hankaka kawai ba ka iya tantance su haka sai na ali ke kama da annabi sai jibrilu ya yi kuskure yayi ma wahayin ga annabi sallallahu alaihi wasallam sune yan alawiya yan kungiyan sayyidina ali kenan na biyu al'amiriya su kuma yan amiriya kalu suka ce inna aliyan sayyidina ali shariku muhammadin fi amrihi sayyidina ali yana tarayya da annabi ɗari bisa ɗari cikin wahayin da aka aiko annabi da shi ai dama alin ne ya dace a aiko aka ba annabi saboda haka sayidina alin dole su yi shiyari su yi haɗu a kan wahayin da ake saukarwa annabi Yanda annabi zai faɗi abu ya zamo nasi haka ma sayidina ali so suna tarayya a wajen revelation na ukunsu akwai wa shi'a akwai shi'awa kalu su kuma suka ce inna aliyan radiyallahu anhu lallai sayyidina aliyu Allah yarda da shi shine wasiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda manzon Allah ya yayi wasiya ce in na mutu ali ne zai zamanto magajina amma abubakar da umar da usman suka zalunci sayyidina ali suka kwace masa haƙƙinsa wa waliyuhu min ba'di kuma shine majidincin al'amuran annabi bayan shi annabi ba mutuwan annabi kenan na nawa kenan na uku sannan ya ce aƙidan na uku ɗin su shi'an suna ce wa ummata kafarat sannan duk wanda ya yadda da mubaya'an abubakar a matsayin shine khalifa na manzo Allah na farko ya yadda da mubaya'an sayyidina Umar a matsayin shine khalifa na biyu ya yadda da mubaya'an sayyidina Usman a matsayin shine khalifa na uku duk al'umman da basu gabatar da sayyidina Ali cewa shine farko ba dukkan su kafirai ne na hudunsu akwai al yan ishaku, wani ishaqa ne bari mu ji shi kuma qalu innan nubuwata wato annabci na Allah muttasilatun ila yawmil kiyama, yana nan continuously har ranar tashi kiyama cewa annabci ya daɗe da mutuwan annabi ba gaskiya bane akwai possibility na annabci da continuity na annabci har ranar tashin kiyama ci gaban annabcin har ranar tashi kiyama ne ba wai an yi silin nashi an rufe shi da mutuwan annabi ba saboda haka wani in ya fito nan ya ce annabi ne shi bayan mutuwan manzon Allah saboda haka is possible tunda annabcin bai yanke ba ina fata an gane ko to da haka ake rabe ana cewa wance jikar annabi ta kullo a nijar annabi ya ganta ya bata kaza wannan to nan gaba wallahi sai kun ji wani ya fi fece annabi ne to a irin wannan aqidan waɗannan to annabin gaskiya ne tunda wahayin da annabcin bai yanke ba abinda ake hari kenan ake tageti yanzu an fara da ƴaƴan annabin ne an yi mafarki ƴaƴan annabi mun gansu kaza to ana cimfiɗa ne na fitowa wani annabi nan gaba Allah rufa mana asiri wa kullu yace wa kullu man ya'lam alima ahlal baiti fa huwa nabiyyun eh wa kullu man ya'lam ilma ahlil bait duk wanda yake da ilimi irin na ilimin ahlul baiti to shi annabi ne kawai akwai annawusiya qalu suka ce aliyul afdalul ummati sayyidina ali shine mafificin al'umma faman faddala ghairahu wanda ya kuskura ya fifita wani a falala da daraja sama da sayyidina ali faqad kafara kafiri ne in ji su ko kuma mun san Allah sallallahu alaihi yace da za a sanya imanin sahabai da musulman duniya daga lokacin sahabban manzo Allah har yau a sanya a mizani a sanya na sayyidina Abubakar a na larajahat da na Abubakar yarin jayi ya an ja wannan shine thaniya isnaini idhuma fil ghari idh yaqulu sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana su uku ne daga Allah sai annabi sai waye ne sai abubakar suka ce duk wanda ya fifita wani kan sayyidina ali kafiri ne su kuma in ka je wajen nawusiya kenan akwai al-imamiyya al-imamiyya wanda su kuma sun ware waɗansu limamai akwai al a shari'a suka ce la yumkinu an takuna duniya bi ghairi imamin min waladil Bayan ba yanda za a yi duniyan nan ta zauna ba tare da wani jagora na waɗannan al'umman ba kuma jagoran dole zamanto daga tsatson sayyidina husayn wa innal imama sannan irin waɗannan limaman su ɗin yu'allimuhu jibrilu alaihi salam kullun jibrilu yana zuwa masa da wahayi fa idza mata buddila ghayruhu makanahu idan wannan jagoran ya mutu to ana mai gurbinsa da wani so kuma akwai azzaidiya yan yan zaidiya dan akwai yan azzaidiya su kuma karu suka ce waladul husaini kulluhum a'imma fi salawati kawai dadan sayyidina husaini dukkan su jagorori ne a wajen sallah kawai faman wujida minhum a faman wujida minhum ahadun lan tajus salatu khalfa ghairihim duk lokacin da aka samu ni dan tsakon sayyidina husaini to in aka yi sallah a bayan wani ba wancan ba ba ku da sallah duk wanda ya sallah a bayan wani liman wayar kuma ga dan tsakon sayyidina husaini to bai da sallah barrihim wa fajirihim ku duba in dai daga tsatson sayyidina Hussein ya fito da fajirin da na kirkin duka dole kai sallah a bayan su in ba yi ba kai kafiri ne sallan ka ba yi ba akwai al'abbasiya su kuma suna ce annal abbas kana aula bil khilafati min ghairihi wato abbas abbas dan babban manzon Allah ko abdullahi bin abbas ne to shi ya fi cancanta ya zamanto khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakkan annabi abbas abbas ina fata an gane tunda lokaci ya kare za mu dakata a nan saura guda hudu ne da izinin allah za mu ji karatin su gobe Allah ubangiji ya mana muwafaka ya kare mana imanin ya kare mana aqidan ya sanya mu cikin ɗayan nan masu shiga aljanna kamar yadda manzo Allah ya faɗa innahu waliyyu zalika wal qadiru alai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum